alhamdulillah wa salatu salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa rakatu. wannan wata kisa ce ta wani bawan Allah da sallar asuba da yi a ranar ita ta ce rayuwarsa wata rana Hajjaj bin Yusuf ya kamo wani bawan Allah ya danka shi a hannun wani ya ce aje a fille masa kai wannan mutumin ya tafi da mutumin zai kashe shi sai ya tambaye shi shin ka yi sallar asuba yau sai ya ce ya eh, yi nayi sallar asuba sai ce to shikenan kama gaban ka ka tafi ka bar garin nan maza maza ka gudu sai ce masa idan na gudu fa hajjaj bin yusuf ya tabbatar ba ka kashe ni ba kai zai kashe ka ya ce masa karka damu kai dai ka gudu kawai ba dai ka yi sallah asuba ba ya ce na yi sallah asuba ya ce kawai kai tafiyar ka mutumin da ya koma gurin hajjaj bin yusuf sai hajjaj bin yusuf ya ce na tura ka ka fille masa kai ina kan nashi ina yake sai ce ya hajjaj na saki mutumin nan ya tafi ka sake shi ya tafi me ya faru sai ce ni na ji ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin da Imam Muslim ya fitar yana cewa man salla salata subh fa huwa fi dhimmatillah fala yatlubannakum Allahu min zimmatihi bi shay fa innahu man yatlubuhu min zimmatihi bi shay yudriku thumma yakubbuhu ala wajhihi fi nari jahannam wato ma'anar hadisin shine annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk wanda yayi sallar asuba to a wannan ranar ya kasance yana cikin kiyayewar Allah yana cikin kariyar Allah yana cikin wato kamar wato abubuwan da Allah zai kari a wannan ranar yana ciki ya ce ni kuma ni wane ne da zan ɗauki mutum in kashe shi bayan yana cikin kariyar Allah da manzansa domin Allah ya ce kada ku kuskura ku taɓa wanda yake cikin kariyata domin duk wanda ya taɓa wanda yake cikin kariyata Allah ya ce zan kama shi kuma zan jefa shi a wutar jahannama saboda haka ya hajjaj mutumin nan ya yi sallar asuba yana cikin kariyar Allah yana cikin amincin Allah yana cikin wato lura ta Ubangiji saboda haka ban san taba shi ba Allahu akbar ku duba sallar asuba da yayi cikin jam'i sallar asuba da yayi ita ce ta yi ceci rayuwarsa da a wannan ranar bai yi sallar asuba ba Wata watakila da yana daga cikin wanda za a fille wa kai wannan hadisin yana da matukar muhimmanci ba ma a wannan bangaren kawai ba ka sani cewa duk sanda ka waye gari ka ci mutuncin wani bawan Allah ko ka taɓa darajar wani bawan Allah mutumin nan ya yi sallar asuba yana ƙarƙashin kiyayewar Allah yana ƙarƙashin lurar Ubangiji yana ƙarƙashin kariyar Allah to Allah da kansa ne zai bi masa kaduna haƙƙinsa da ka taɓa Allahu akbar Allah ka azurta min sallar asuba cikin lokaci wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh